الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده أتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى مدين أما بعد يوم shida ga wata ramadan na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara daga kan aya ta dari da talatin da ɗaya fadin allah subhanahu wa ta'ala abuwan dari da talatin da shida قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mummunai karkashin jagorancin yan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa su ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu na alkur'ani mai girma da kuma sharhi ko ƙarin bayani na alkur'ani mai girma wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wa ma unzila ila ibrahim sannan mun gaggata da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim na littattafan nan guda goma min suhufil ashir na littattafai guda goma akwai ayoyi cikin alkur'ani da suka gaggata wa'annan littattafan guda goma da Allah ta'ala ya ce ya ba annabi Ibrahim a cikin suratun najami Allah ta'ala ya ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa koko su gasgata ba koko ba a bashi labari ba am lam yunabba ko ko ba a bashi labari ba bi ma fi suhubi Musa game da abin da yake cikin littattafan Musa sai ce wa Ibrahim da kuma Ibrahim alladhi waffa kaga anan an ambaci suhufi Ibrahim sai kuma ƙarshen suratul a'la da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna hadha la fi Alayi halin dai a wayannan ayoyi an ambaci lallai akwai surufu Ibrahim cewa su su goma ne malam ya ce wannan zancen ya zo ne a wani hadisi mai rauni wanda ibn hibban ya fitar da shi cikin sahihinsa a kan lamba ta ɗari uku da sittin da ɗaya amma dai batun suhufi ibrahim wannan tabbas ne sai dai batun adadin shi ne ya bayyana a wannan hadisi mai rauni wallahu alam wa isma'il sannan mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga isma'ila ɗan ibrahim wa ishaq haka nan mun yi imani da abin da aka saukar mai sahaka shi ma ɗan ibrahim wa yaqub mun kuma imani da abin da aka saukar mai yaqubu ɗan ishaq duka wannan mun gaskata mun yadda mun miƙa wuya ga wa'annan littattafai da aka saukar mu wa'annan annabawa ba nan imanin mummunai ya tsaya ba wal asbab amma da jikoki na waɗannan manya-manyan annabawa mursalai wanda aka ji sunayen ai auladu ɗiyan yabu ɗiyan ɗiyan ɗiyansa har ila ma sha a rabbuna subhanahu wa ta'ala su kuma waɗannan al'asba ya zo a cikin hadisin da al-imam ya fitar bi sanadin hasanin an qatada qal al asbab suwa ake ce ma al asbab wanda su ma muminai suka yi furuci bisa bin umarnin Allah cewa sun yi imani da abinda aka dauka zuwa ga asbab suna yusuf annabi yusuf alaihi salatu wasalam wa ikhwatuhu da yan wannan nasa wanda su su goma sha biyu sannan banu yaƙo ɗayan yaƙubu ‘ya'ya guda goma sha biyu kamar da aka sani a larabci fa waladu kulli rajulin minhum ummatun minan sai ya zama kowane ɗa daga cikin wayannan ‘ya'ya guda goma sha biyu an samu tarin al'umma masu yawa na mutane wayanda suka fito ta tsatsanta kaga idan ana so a bada labari gare sai da ce al shi ne ce wal asba da jikoki ko da diyan diya ko da zuriya mai yawan gaske wadda ta bullo ko ta bubbugo daga wancan tushe wanda aka ambata wato diyan Yakubu, Yakubu da Isha, ta dan ibrahim alaihi assalatu wassalam to wannan kenan yadda da wa'annan da abin da aka saukar masu sharaɗi ne daga cikin sharuɗan imani Allah ya sa mu dace to sannan ya ce duk mun yarda da su sannan wa ma'uce Musa wa Isa haka nan mun gaskata mun yi imani da abin da aka kawo wa Musa da abin da aka kawo ma Isa wannan duka suna daga cikin annabawan banu isra'il abinda aka ba musa na littafi abu ne wanda aka sani shine littafin al-taura. wanda aka ba isa kuma shine littafin linjila ana cewa wani littattafan kamar ita linjila tori ne kore reshe ne na ita al-taura. na'am walam ya وما wa عيسى isa a nan ما يمت ya maimaita wannan ليس ba da ya ce wa musa kawai sai wa isa wanda wannan manuniya ce da ke nuna cewa littafin attaura da littafin linjila kusan abu guda ne an gane ko shi sa bai maimaita wannan lamirin fi'ilin ba ko ko fi'ilin bai maimaita fi'ilin ba ko ya ce wa ma utiya musa sai ce wa isa isharatan ila ittihadil munazzali alai ma munazzali ala musa wanda wannan yana nuni akan cewa lallai abin da aka saukar ma isa kusan abu ɗaya ne da wanda aka saukar musa fa inda injil muqarrirun littaura ita wato linjila sabon alkawari kenan shi sa ma yake cewa sabon alkawari da tsohon alkawari ta zo ne ta gaskata da tabbatar da ita a taura walam yuqalibha linjila ba ta zaɓa ma a taura ba illa fi qadarin yasir sai cikin wani adadi wanda yake ba mai yawa adadi karami mana irin canje-canjen hukunci da aka sa ake samu daga wannan al'umma zuwa wadda ke biye mata bisa zaɓi irin na Allah subhanahu ta'ala da kuma saukar ma kowace al'umma na daga dokoki da hukunce-hukunce daidai da bukatarta ko daidai da zamaninta ko kuma sassautawa sassautawa akan al'umma shine kamar yadda na faɗa wa fihi tasir a cikin wannan akwai sassautawa kamar da yake cewa wale wakilla lakum ba'd alladhi qurrima alaykum annabi sa cikin kalamansa da yazo ya nema mutanansa yana cewa daga cikin hikimar zuwa na shine domin halitta muku wani sashi na abin da na haramta muku a cikin at-tawrat Musa afan haka ne ko a cikin at-tawrat Musa wa ma min rabbihim sannan mun yi imani da abinda aka zo wa annabawa da shi min rabbihim daga ubangijin su min al-kutubi na littattafai domin kowane annabi da littafinsa wal ayat da kuma ayoyi mu'jizoji wanda ke gaskata da awar annabawa a su annabawa ne la ku bayna ahadin minhum ba ma rabawa tsakanin ko ɗaya daga cikinsu dukkaninsu annabawan Allah ne dukkansu manzanni ne dukkansu mursalai ne saboda mu a wurin musu abu ɗaya ne fanumina bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi ba ma bambanta tsakaninsu ballandana mu yadda da wasu mu ce kuma ba mu yadda da wasu ba wannan bambantawa aiki ne kadai irin na yahudawa suna ya kasance da haka shi sama na ce kan yahudi wannan fara kamar yadda yahudawa kan yi su zaɓi abin da ran ta yi musu daɗi kawai sai su suka yi da shi wanda ya saba mu tunanin su su wurgar da shi da su musulmi mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matukar aka ce wani annabin allah ne an sauka maji da littafi ko mun san shi ko ba mu san shi ba kawai mu mun yarda shi annabin Allah ne kuma abin da ya zo da shi daga Allah ya zo da shi kuma gaskiya ne wannan abin ba ma kalubalanta illa ne wahayin da za mu yi aiki da shi mu bauta kama Allah da shi to shi ne wahayin da muka zamu? daga bakin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam karshe aya ce wa nahnu lahu muslimun mu masu mika wuya ne ga ubangiji subhanahu ta'ala ba mu da ja ba mu da turjiya ba ma bukatar canji ko sauyi daga abin da ya tabbata daga Allah zuwa ga biyayyar dalibai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine imani na gaskiya imanin da babu ra'ayi na ko ra'ayinka ko ra'ayinku a ciki imanin da ya yarda da dukkan abin da Allah ya saukar ko da ba za ka iya aikatawa ba to ka yadda da abin idan ƙarfinka ya kasa ko ikonka ya kasa ba za ka iya aiki da wannan hukuncin da ya sauka daga Allah ba to Allah ya san rauninka kuma ya karɓo zurinka, amma ka ce ba ka yadda ba da ba haka aka yi ba mu da wani dai aka aiko da mun yadda game da muka ji cikin abubuwan da gudana suka yi ta can baya da har suka ɗauki jibrilu mai kawo wahayi a matsayin abokin gabansu suke cewa da wani annabin a da wani manzon da wani mala'ikan ne zo da ba shi ba da sun yadda ba a samun irin wannan imanin kuma zama imani karɓaɓɓe da haka wurin yahudawa aka same shi shi sa aya ta ga wani ke cewa in sun canza sun dawo sun yi imani irin naku وإن آمنوا بمثل ما آمنوا تمسكتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا صبرا فإذا سمي إيماني سوء هداوا لكرسوشي بمثل ما آمنتم به da misalin imani irin naku suka aje san zuciyar suka aje ra'ayin suka zo suka miƙa wuya kamar da kuma kuka miƙa wuya a to ai abin ne ma ya samu ta dau tabbas sun shiryu wannan yana ƙara gaskatar da cewa mabiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne shiryayyu kuma in ji allah har sai in sun zama abin koyi waɗansu da ba su ba sun yadda su kwaikwayi imani wajen mabiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuna kenan su sun samu tabbaci sun samu garanti cewa su imanin su Allah ya yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mazan su da matan da almajiran sahabbai wanda ake ce matabi'ai da almajiran almajiran sahabbai atba'u tabi'i da waɗanda suke kan wannan godaban wallazina taba'uhum bi ihsanin wanda suka fi da kyautata da nan har ƙasa ta dade Allah ya ba da shaida cewa imanin su shine imani na kwarai idan yahudu na son yardar Allah duniya da lahira suna son aljannar Allah a lahira to su dawo su imani irin imanin sahabban manzon Allah radiyallahu ta'ala anhu ajma'in Allah ta'ala mun gode Allah ka samu dace to kaga kenan wa in tawallau idan suka juya baya anil imani bihi ba su yi imani irin imanin da sahabbai suka yi ba Ba inna ba mu bi shi kaki to tabbas suna cikin sabani babu yadda za a yi a samu haɗin kai a dunkule a zama al'umma ɗaya ba tare da ƙarƙashin jagorancin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka yoyi kullum cikin safani suke ba sai ya kabi ka Allah da sannu Allah ta'ala zai isar maka duk kulle-kulle da makirce-makirce da ɗaukar miyagun matakai a kanka da yarbe da batanci da soke-soke da ake yi shakurminka fa sa ya kafi ka kuma da sannu Allah ta'ala zai isar maka zai baka kariya da tsaro cigaba da riƙe Allah cigaba da imani da Allah ci da dogaro da Allah cigaba da bin dokokin Allah sauran rikita rikita ka fashi ga Allah Allah zai ɗauke maka wannan fa inna ma hu bi shiqaqin abin da yake nuna kenan duk wa'anda ba kan wannan imanin suke ba suna cikin sabani kuma suna cikin ɗaukar miyagun matakai akan masu imani amma masu imani Allah ya ce ba sai ka fi ka Allah da sannan Allah ta'ala zai isar maka kai annabi Muhammadu haka nan kuma zai isar mu mabiyanka ba sai ka fi ka Allah ya Muhammad shi ka da sannu Allah ta'ala zai tsaya ma game da saɓani da suke da kai da rarrabuwa da suka yi duka Allah ta'ala zai ba ka kariya daga na makare su ko huwa sami'u har wayo Allah ne maji ji na hakika aka aqwalihim game da maganganun su al'alim sannan ko masani sani na hakika bi ahwalihim game da halayensu da matsayinsu wa qad kafahu iyyahum kuma kamar yadda Allah ya alƙawari tabbas ya zame ma manzon Allah sallallahu alaihi da mabiyansa garkuwa da kuma kariya ya ba shi kariya game da sharrin masharranta bai kaddala ƙwaraiza karan farko can lokacin manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ba munai ƙwarin gwiwa suka kashe wato ƙuraiza wani gama gari na su yahudawan madina wa nafirin nazir su kuma banu nazir su ma bangare ne na yahuda madina su kuma aka izake su aka raba su da garin wa zarbin jiriyar da alayin da za ka tsora musu tara ta shekara shekara wanda za ta rika ba gwamnatin musulunci shi sa har yanzu bai hude yana na yana kwafa yana kyakki game da wannan tarihin da baya so ya ji an kore su banu najar daga garin madina saboda sun kare alkawari su kuma banu kuraiba su kuma sun kare alkawari kuma aka yaje su aka fatattaka su ta hanyar kashe shugabansu daga nan wato al'amari ya shiga kan kama na al'ummar musulmi da kuma tabbatuwar gwamnatin musulunci da daular addini sai bukatar a matsayin rini ko canjin yanayi irin na Allah subhanahu wa ta'ala na صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله أما بين canji ko rini irin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bukata na ɗauke da tambatar da da kudurce-kudurce irin na magudanci na gargajiya suna kudurce-kudurce da shirkoki yau zukata sun canza an canza masu fenti sun zama na kwarai sun zama tunaninsu ya zama tsarkakakke babu kowa cikin zukatan nan in ba allah guda ɗaya mahalarci kuma makaɗaici ba sai aka ba da bayanin hakan kamar nau'in canjin kala da ake ma abubuwan da ake so a canza su ta hanyar kala ai sabaqana Allahu sidratan Allah ya rina mu rini irin na Allah subhanahu wa ta'ala wal murad biha dinu wannan rinin ana nufin addinin Allah da addinin dodanni da gargajiya da bori da tsirrai tsirrai a ne ake dai a wannan lokaci amma yanzu an koma bautar ubangiji kwaya ɗaya tilo shi ne allah sai kalmar ta koma iri ɗaya kowane kansa su gamu da shi ba abin da zai ga maka sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar kenan ayyukan ibada suka zama iri ɗaya salloli ne guda biyar ga sanar duk musulmi yana yanzu kuma da siga da salo iri ɗaya da mahuskanta guda kuma sannan ko sun kai dubu zambar ko miliyan in za a yi sallar a lokaci guda to jagoran sallar mutum ɗaya ne ƙwaya ɗaya wanda zai ba da umarni kuma duka za a umarnin da a yi kama ya juya kalle zo ya ce sau rufu wala tattalibu fa tattalibu haka za ka ji ya faɗa kuma mutane a naga kowa na gyaggyarawa suna bin umarnin wannan babban kwamandan kwaya ɗaya tilo wannan shine tsarin da na addinin musulunci da mazan su da matan su ba bai canza kaga wannan shi ke tabbatar da al'umma ta zama kwaya ɗaya ya gaskata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu to daga babu addini a gurin Allah sai musulunci babu addini a gurin annabawan Allah kafin su sai musulunci babu addini a wajen mafiya annabawa biyayya ta gaskiya ba ta fatar baki ba babu addini a wurin su gaba daya sai dai musulunci walmuradu muradu biha dinuhu alladhi fatara an-nasa alayhi abin nabi da wannan shine addinin Allah wanda Allah ya halicci bayansa akai wanda ya faɗa ta hanyar umarni ga biyayyen dalibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata aya cikin suratul Rum اتل فأقم وجهك للدين حنيفا فكرة الله التي فطر الناس نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya ce wa manzo annabi Muhammad suna alaihi wasallam fa aqim wajhaka lid-din ka tattara tunaninka gaba daya wa addinin da ke kauce makarya zuwa ga gaskiya ba wani raba gaba kawai duk kuma ka rike wannan addinin fitratallah a matsayin halitta ta Allah allazi faqara nas alaiha wadda akan wannan aƙidar ta kauce makarya zuwa gaskiya ya halarci mutane baki ɗaya duk wanda ka gani ba kan musulunci ba to bauɗe waye la da badila da khalqillah kuma babu canzawa ga halittar Allah ma'ana tunda addinin musulunci shine addinin Allah to babu canzawa ga addinin Allah zalika dinu qayyimu wancan shine addini tabbatacce al-islam walakin na aksarar nas la ya'lamu sai dai mabiyan mutane ba su san cewa halittar Allah ba a canza ta ba addinin Allah ba a canza shi ba wa bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi wa muslim fi sahihihi an abi hurairah radhiyallahu ta'ala an qala أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الجبرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنجد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من جدع ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله zalika dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamu wannan hadisin Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ma min babu wani da da wata mace za ta haifa gaba daya illa yuladu alal fitra ba ce haihuwarsa ta zo ne akan aqidan nan ta asali da wankakkiyar zuciya farasal ba ta da ko ɗugon so ba ne na wata kala wata ba haka zuciyar da take daidai da karɓar gaskiya kowane lokaci kowa aka aka haife shi ba a ba rubin uwayen shi guda biyu uwa da uba wanda zai taso a hannunsu yau hau da su ne za su mai da shi ba yahude idan su yahudawa ne kaga tarbe da suke kai a kanta zai taso auyin nasara ne ko kuma su mai da shi mabiyan addinin christianity auyin majisa ne ko su mai da shi ba ma gudan da ma bai da addini pagan kama tun tilo albahimatu bahimatan jam'a kamar yadda akuya ko dabba gida in ta tashi haihuwa za ta haihu dabba ne haɗaɗɗiya irin ta kan gane ko kama tun tilo bai albahimatu bahimatan jama'a hal to ne suna biha min jada'a za ka ga wani bangare yankakke a jikinta za ga an haife ta da farkakken kunne ko wani abu kamancin haka fitar talla a matsayin halitta irin ta Allah subhanahu wa ta'ala allati fatara nas alaiha wanda ya halicci mutane kakafin su ta la ta badila li la idan da an halarci mutum da siyar zuciya ya tashi kuma ya aikin asha ya yi shirka ko ya canfi ko ya yi wani abu makamacin haka idan aka ce za a yi mai azaba ai ka ba mai adalci ba ko ba haka ba domin da ma an halitta zuciyar shi ne don lalata to kuma yana lalata to don me za a kama shi da laifi amma an halitta zuciyarsa lafiyayya ya tashi ya zo ya ɓata ta ko kuma wasu da ya tashi a hannun suka ɓata mai wannan zuciyar to kaga yanzu ne za a kama shi da hujja matukar bai koma asali ba me komawa asali riko da tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa man ahsanu min allahi sidqa to tunda haka rinin Allah subhanahu wa ta'ala yake wane ne ya fi Allah kyawan canza fenti akwai babu wani hannu lahu nuna kuma mu masu bauta ne a gare shi shi shi kadai ba tare da mun haɗa shi da kowa ba wasu ma ya fi ta'alimu lil musulmina ma yarduna bihi aqwala al yahud ضد al islam aw ضدهم nahu qawlihim نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب وك ولو كان محمد نبيا لكان منا yanzu ana so a kinsa su musulmi a yi musu wani saiti za a yi musu rahatal a koya musu yadda za su rika mai da martani ga yahudawa idan sun zo musu da kalamansu na shigohi wata amsa za ku ba su an gane ko idan sun zo suna sun bata musulunci ko suna so su soke ku ku kamar da wannan farkon surar nan mun ji can da suke cewa mutane wa mabiya annabi Muhammadu su ne wawaye Allah ya ce ƙarya suke yi innahum humus sufana innahum humus sufana ولكن لا يعلمون فإذا وين maganganun da suke tinkarar musulmi da su aya ta gaba da malam zai karanta mana do za ta koya wa musulmi irin amsar da za su rika bai mai gudawa saboda musulunci dole a kare shi a yaki ce mashi shubuhan da miyagu suke yarfa maka a fito da shi fal. a fito da shi wankakke cikakke tsabtatacce kamar da Allah ta'ala ya saukar da shi za ka ji nan gaba za su rika cewa musulmi na hannu a halin kitabil awwal Ko musulmi ko zo kuna da wani tunƙawo to kar ku manta mu ne mabiya littafin barko littafin ku da kuke da kama da shi kanan namu ne saboda kafin ku san ma ne, ritani ku sani mu mun riga tini wannan tsohon magana ce a wurin mun san ta kafin ku wai shi ma abin ta kama ne wannan sannan za ka rika cewa musulmi wa qiblatuna a al alƙiblar mu ita ce ta fi tsoma, ta fi daɗewa. wai bai baitul maqdisi ta fi sahaba daɗewa. a cewar yahudu dan su kawo shi ma mai sai ya kawo maka shugaba ba neman gaskiya yake ba nema yake rena maka hankali ya rena maka wayau ya rikitar da kai shi ya riga ya kura ya daren kauri da haka kowane yaye yaye zai kawo maka wai wa jumlatuna a kadan kiblar mu ta fitowa to wani magana da gaske ce ba da gaske ba ne inna awwala baitin wuzi lin إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وانا كيف مغانا ذكي أود الله يفعل ɗakin Allah wanda ya fi kowanne daɗewa ya zama ne na farko a cikin ɗakin Allah da ya nuna a doron ƙasa don a tabbatar lallabi shine wancan ɗakin da yake bakka an ce bakka ɗaya ne daga cikin sunayen maka ana cewa maka ana cewa bakka ana cewa alharam ana cewa almasjidul haram duk suna cikin sunayen ita makka an gane kusan haka idan daɗewa ake magana to masallacin wato ainihin ka'aba da ke maka to shine mafi daɗewar masallatai ba baitul maqdis ba sai dai idan suna nufin cewa masallacin da aka fara hukanta a aikace bayan wahayi a bauta samun Allah a wannan wurin ko kuma wanda ya fi ɗaukar adadin annabawan da aka umarce su sallah su hukanci wajen shine baitul maqdis to wannan in haka suke nufi sun kawo shubhar da za su rigingirtar da mara ilimi a kanta kira sai ya bi su kamar da yau ake da 'yan shubha nau'i nau'i iri iri wanda suke wasa da hankalin jahilan musulmi da kuma wanda tsautsayi ya kammawa Allah ya ji mu da ya bude baki ya ce maka mu ne 'yan ƙur'ani zalla 'yan ƙur'ani zalla bayan ba su fahimci alkur'anin ba amma su ne mabiya alkur'ani zalla abin da ya sa ba su fahimci alkur'ani ba ba su bari wanda aka kan alkur'ani ne musu bayanin alkur'ani ba sai suka ce sun gane sauraka ba su gane ba ɓacewa suka yi amma idan an samu mara ilimi aka samu wani zakakurin mahaddacin ƙur'ani wanda hadda kawai ya sani bai san fassara ba bai san ma'ana ba amma shi yana takama da ya haddace aka samu gungun wa'annan aka ce ku rike qur'ani babu wani tafi kamar shi daga haka za a fara jan zuwa da shubha sai a waye gari da sunan riko da alqur'ani suna warware karantar alqur'ani Allah ya tawaka shine ne yake cewa daga cikin shubuhin zaka yi suna cewa lam takun al-anbiya'u min al-arab ai annabawa ba sa cikin larabawa don haka ku daina wata cutiya. ai mu in dai magana annabawa ake yi to cikin mu suke mu bani isra'ila larabawa wani annabawa suke da shi kaga duk jahili sai ga annaba mai hankali sai ko haka ne ba ko larabawa ba su da annabawa da yawa duka duka annabawa su da gudu guda biyar ba ko na makamancin haka an fahimta shi ma wannan ala aqwalin bisa maganganun malaman tira malaman kissa ko kuma malaman luga wanda suke cewa duk sunan da yake mu'arab ne to wannan sunan balaraban suna ne sai ce kamar nuhu kaga nuhu suna ne alam ne amma mu'rab kamar shu'ai alam ne kuma mu'arab ne موجود مغرب نے عالم نہیں ہے کم مغرب ہی نہیں ہے یہ اوری جو ہے نا ہے او کر سندے سے جو وصول لا اکا جو کر اعراب سیوا کما کما محمد صلى الله عليه وسلم کما صالح صالح معنی نتیجی بو کما ما آه. آه ليس بمعرم داود بايكي ana takaita su a ce sun shamlahu sun sa'ad nun kuma sad tana nan salih nun tana nufin nuhu sun shamlahu shi din tana nufin sha'ibu mim din tana nufin muhammad lam tana nufin lod annabi lod an gane ko sai hudin na ƙarshe shi ne yake wakiltar hudu alaihi salatu wasalam sun sham lahu su shida to ana cewa wayannan larabawa ne wallahu ala wa a'lam to idan ma kaddara wayannan ne da larabawa ne cikin su babu wanda aka aiko shi kai tsaye zuwa ga kabilan larabawa tunda qur'ani ya nuna shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga wannan al'umma Allah ya ce وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ba shi nake nufi ala rama litin zura kauman ma a tahun nan nabiyyin min qablika la ya hada ma'ana an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga waɗansu jama'a da ba a taba turo musu wani mai gargadi ba ka san ko cikin laraba aka turo shi ko tunda shi ba balarabe ne amma sai aka ce shi ne balaraban farko da aka turo dan ya kira laraba zuwa ga tauhidin Allah kenan ko da wa'ancan annabawan da na gabata sun tabbata larabawa ne to ba a turo turin kabilar larabawa su zo su yi masu wa'azi zuwa ga tauhidi ba dangane da abinda wannan ayat da makamantan suke faɗa an gane ko litun zira kaunin ma a aba'uhum don ka gargadi mutanen da ba a gargaɗi uwayensu ba to an sun ce walam da kun al'ambiya min al'arab babu annabawa daga larabawa eh zahirin maganar haka ne amma kuma kalimatu haƙƙin zai bihal batil je ka gaskiyar ne amma su suna nufin ɓatar da musulmi ne mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi musu gorin wai ba su da annabawa da yawa walau kana muhammadu nabiyan amma saboda samun wuri sai ka suna cewa idan da shi muhammadu naku idan da annabi ne la da na ai cikin mu za a same domin mu ne jinin annabawa kaji ba idan sun kawo wa'annan shigohi يا رأي لدو على رمى قل أتهاجون قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل كتير مصر أتهاجوننا في الله yanzu kuna nema ku rikici da mu ne akan matsayin Allah da tabbatuwar Allah da kasancewar shi Allah eh? a tuqasimuna na fillah za ku yi gaddama ko jayayya ko rikici da mu akan al'amarin Allah istafa nabiyan min al-arabi saboda bai muku abin da ranku ke zo ba ya naɗa annabin ƙarshe cikamakin annabawa fiyayyen dukkanin manzanni ya naɗa shi daga cikin ƙabilar laraba shi ne kuke rikici da mu allah bai muku yadda kuke so ba wa huwa rabbuna alhali allah ɗin shi ne ubangijinmu wa rabbukum kuma kuma shi ne ubangijinku akan haka tunda shi ne ubangijin kowa balahu an ya man ya sha min ibadi yana da damar ya zaɓi wanda duk ya ga dama cikin bayansa ya naɗa babu mai tare mai hanya babu mai canza mai tunani babu wanda zai canza masa ra'ayi yana da dama sannan abu na gaba walana a amaluna aikinmu namu ne nujaza biha za a yi mana takayya kan wani aikin in mun yi ba ku za a yi ma takayya ba wa kuma amalukum kuma kuma kuna da naku ayyuka idan kun yi ku za a yi ma takayya to ja zauna biha za a sa tamka muku a kan wani aikin fala ya ba'udu an kuna fi a'malina ma nastahiqu bihi al-ikram zaka ba abu ne mai nisa a tunani ba a kwakwalwa da take lafiya lau abin ba nesa yake ba daga gare cewar ta yi aikinmu ya kasance a cikinsa akwai abin da muka cancanci Allah ya girmama mu da shi sun haka ya muna wannan baiwa ya ta da biyayen talikai a cikin mu larabawa wana da lawan ko kuma masu tsarkakewar ibada ne zuwa gare shi a wato addina wal amala dunakum addinin mu mai tsafta na Allah ne aikin mu mai tsanta muna yi ne domin Allah ba na hannu aula da littifa ya samu muka fi cancantar a zaɓi annabin ƙarshe a cikin mu ba ku ba wannan ita ce an da za a ba duk mai shubha idan ya je wasu hasa to kakkasa ido kawai ka saurare shi shi kenan ta wuce a'a mai da masa martani ya kawo shubha to kai ga masa gaskiya أم تقولون إن إبراهيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة ce am ta kuluna ko ko so kuke kuce inna ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara ga wata tambaya shin ku yahudu so kuke kuce mana da annabi ibrahim da ɗansa isma'il da ɗaya ɗan nasa ishaq da jikansa yaƙo da wayannan jikokin su yusuf da makamantansu so kuke kuce sun kasance yahudi ne su ma ko ko so kuke kuce sun kasance kiristoci ne yanzu labarin da kuke so ku ba mu kenan kuna ku so ku ce mana wayannan annabawa yahudawa ne ko ko kiristoci ne ai ba kuma kanku adalci mu kuma kun san dan ba haka abin yake ba annabi ibrahim isma'il alaihi ishaq alaihi salam yaqub duk gaba ɗaya sun wuce ba duniya gabaɗaya ɗaya ba ta da turiyar wani bayani da ake ce ma yahudanci da sunan addini babu shi duk sun koma ga Allah ba ƙirƙiri wannan lalata ta yahudanci ba dishi-dishin yahudanci daga yusuf alaihissalam zuwa nan baya ne su wancan sun riga sun wuce tuntuni ya za kai bakdetin matsayin wanda ya riga ya wuce tun tuntuni ka ɗauki hukuncin yanzu daga baya ka jingina ma wanda ya daina da wucewa ya bar duniya yanzu in mun zura muku ido to kuke ku ce haka domin gane wayan ba za ku ce hakan hakan ta tasiri ba domin ba gaskiya kuka faɗa ba Allah ya ce ma annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullum ka ga musu a antum a'lamu am Allah ku yahudu sarakan iwa da rashin albarka so kuke ku nuna mana kun fi Allah sani da ku da Allah waye waye wani sani waye fi cancanta ne ba da bayanin Ibrahim Ishaq Isma'ila Yaqubu da al da ku da Allah waye ku cancanta da ya ba da labarin waɗannan bayi nasa Allah suraka Allahu alam amsa ita ce Allah ne ya fi sani wa qad barra minhuma ibrahim bi qawlihi kuma Allah ya fito karara ya wanke na asalin shine annabi ibrahim yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ibrahim yahudiyan wala نبيا Kuma to shi ne Ibrahim ba ba Yahude ba ne ba kuma mabiyin addinin almasihu ba ne ba Allah da kansa ya wanke Ibrahim an gane ko kuma can baya mun ji wasiyar Ibrahim lokacin da zai bar duniya ko mun ji wasiya da ya masuwa ya madiyansa wa awsa ko wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub wa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wa wasiyar annabi ibrahim da annabi Ismail an gane ko wa na Ibrahim bani wa Yaqub da annabi Yaqub Yaqub nan mun faɗa mun nana ta jika ne na annabi Ibrahim an ɗauko kaka an ɗauko jika tsakiya kaka ta riga ta ba sai an faɗe ta ba dama ita shi sa nan ma mai shafi ce wal mazkuruna ma'ahu tabu'un lahu tunda Allah ya wanke Ibrahim ya share shi ya katalle shi ya ce ba ba yahude bane ya ce ba addinin ba mabiyan addinin kirista bane to waɗanda aka ambata bayan ibrahim irin su isma'ila ishaqa yaqub da al-asbat su ba ga ba kiristoci bane ba kuma yahudawa bane ka san ba yahude in yana na maka wayo a cikin addinin naka zai zo ya wasan kura da tunanin ka ya lalata maka imani yawo ومن أظلم ممن كتم شهادة من الله ko wane ya kai zalincin mutumin da zai ɓoye shaida ya hana mutane su gane gaskiya gaskiyar da ke gurin shi ya burin-burin ya ɓoye ta ya ƙi da ita ya gaya wa mutane abin da ba ita ba a cikin azzalumai waye wannan zalunci kuma musamman gaskiyar fa wadda daga Allah fa ta zo Allah ne ya saukar da gaskiyar wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wane ne ya fi zalunci fiye da mutumin da ya koye gaskiya wadda ke gurin shi kuma gaskiyar da ta zo daga Allah subhanahu wata'ala wane ne ya fi shi zalunci babu wanda ya fi shi zalunci أي لا أحد أظلم ممن كتم هذه الشهادة وهو يعرفها نحن المسلمون أو أنتم أهل الكتاب tsakaninmu da ku musulmi da ku ahalin kitabi da tsakaninmu mu musulmi da ku ahalin kitabi wane ne ya zan azzalimi kenan hayatu zakar Allah asabahu akhlaqahu fi kutubihim shi annabin nan da kuke kokarin kuna mai kirjiya kun kiyar da kuma shi hadin kai an fa ambace shi a cikin littattafan ku an faɗi halayensa da sifofinsa a cikin littattafan ku amma duk haka ba gayya ruwa suka canza wannan zubobi ko badaluha suka rikirkita su Allah ta'ala ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba rakkana yayi ko ya shagala ko ya shafa'a game da wato abinda su yahuda suke aikatawa mai munin nan tilka ummatun qad khalat tilka ummatun qad khalat na'am laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يجي تلك أمة قد خلت وتلك أمة الأمة ne da sun riga sun shuɗe na gaba yayi gaba laha ma kasabat na gare su abinda suka aikata wala kuma ma kasabtum yana gare ku abinda kuma kuka aikata kowa zai gani a ƙwaryar sa wala tusaluna amma kanu ya maduna kuma za a tambaye ku ba game da abin da suka zan suna aikatawa wannan maimaici ne an yi irin wannan ayar a can baya an ƙara maimaita ta don ƙarfafa bayani tabbatar cewa na gaba ya gaba kai da ya rabe maka na ɗangin rayuwa kai ne ake mawa'azi da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sun zama don ka gyara ba hujja ba ne ba ka ce wa'anda suka mutu tun suka wuce akan abin da muka tara suna yi su meye matsayinsu a'a matsayinsu ka bar wa Allah sun za ka koma ga Allah shi ya yadda zai yi da su kai yanzu kai ta kanka kai da gaskiya ta bayyana gare ka kana nan raye ba za ka rike ka makale ka koma can baya kana cewa ya za a yi da su ba wallahi tuni shi Allah ya kan matakin da ya ɗauka a kan amma kai gaskiya ta bayyana gare ka yanzu da sauran rayuwarka to gyara dawo daidai canza tunani dauki rini irin na ubangiji subhanahu ta'ala daga duhu zuwa haske na imani abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ladan sauraron da faɗa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu Allah ka sa aljanna da zaman komo mu ba mu fitar muke a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan ya Allah ka rubuta mana ladan wata aiki kuma ka rubuta mu cikin bayan ka wanda kai alƙawarin yan ta su da wutar jahannama a wannan wata mai albarka Allah ya gabata mana gabata a magabatanmu da uwayenmu da malamanmu da kakanninmu wanda suka riga mu gare ka Allah ka ba suna cikin yardarka subhanaka allahumma wa bihamdika